manoman sun ce giwayen sukan zo ne cikin dare su kuma fada cikin gonakin nasu sannan su barnata masu kayan gona kamar dangin dawa da shinkafa da wake da dai dukkanin abin da ya sauka haka zalika manoman sun kuka da cewa suna kuma noman rani da ake kira birgi da waɗannan giwaye sukan zo cikin dare su kuma bata dukkanin kayayyakin gonan suka ce suna son gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihar borno ta shigo cikin wannan lamari don kawo musu ɗauki game da irin halin da suka faɗa. Rabu Abdulrahman Abdulkarim shine mai taimaka gwamna na musamman da kuma ya fito daga wancan yanki kuma tsohon shugaban karamar hukumar gamborun galan wanda ce suna sane game da wannan batu kuma suna kokarin ganin yadda za su yi don magance irin wannan matsaloli da shike ba yau bane faro su ma manoma wanda suka fito daga wannan yanki sun dai koka suna cewa waye ne suka zo suka tace mana kwanaki a muka noma damuna kamar su dawa wake da sauran abubuwa ta kayan burnewa ba sa bari wannan giwaye kamar daga na giwaye nan suke zuwa a tsammanin mu da daga can wajajen su kana farge kamar girbe ta wajen su girbe nan ta wajen wurare suke zuwa za su kai kamar nuna giwayen ai gaskiya ba zai iya ce maka giwayen nan ga suna ba domin girki ne suna zuwa? eh kuma kuna ganin su muna ganin yanzu abubuwan da kuke fargaba din kaga yanzu mun yi firgi gaba daya an yi firgi noman rani yawwa yanzu haka masu sun zo wanda sun yi girma suna ta cirewa su so yanzu gaba daya garin da dare za mu fita bayan gari muna ta aske aske muna ta konin abinan tayoyi da kade kade da muna ta bura wuce da sauransu a haka in muka kore fad daya kuma fad daya za su wuce da wani gefe kuma su je su yi farna haka muke yanzu idan mu biyo muna kwana a garin yanzu haka ba yanzu dai muna roƙon shi sai koya aika mana mutanen na wayar da a akwai su a mayar da su da suka da suka dawo aji abba gare mangala kana ɗaya daga cikin manoman da giwaye suke wa barna a angala ko na ya barnan ya girman wannan barna take hai barnan ya bi illa ta bi illa na'am sai mana barna sosai na'am an ce kayayyakin kin noman da aka yi na baran baran mun dinka mun dinki ma har sun zo sun lalatar. Na'am. Wallahi illa mun sha wahala amma da kwamarin daga gwamnati tare ko hukumomi masu zaman kansu za a yi tallaba mana kawai in ba ka ba ma in kwana nan ba a dauka na wani kaya nan ba kam shekarar mai zuwa kam sai dai Allah ya yi. Wasu manoma da suka fito daga garman hukumar Gala a jihar Borno kenan ke koka kan irin barnar da giwaye suke masu garin Gambolin Gala dai na taron kilomita fiye da ɗari wadda kuma ba su kyakkyawa hanya zuwa wannan gari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.